littafi na shida ko Allah ya taimake mu na san mun mun yi mun tattauna akan fadak ko za mu tashi daidai shura an mun kai nan eh ƙwarai ko ƙwarai ko mun karanta barakatul islam ya tabbatar da alƙawarin Allah ko da alifofin nan guda biyu to bismillahir rahmanir rahim a wannan littafi na ibn al-arabi har yanzu muna muna asima ta biyu ai asima ta farko muna muna asima ta farko har yanzu mun karanta qasimatu zahari karewan baya na farko muna kukulle masailin. Sun thumma ja'alaha umar shura thumma ja'alaha ha'un damirin ya ila al-khilafa sai umar ya sanya halifanci a ƙarƙashin shawara shi kaga da za a sa shi halifa ba shawara aka yi ba umar sai na bakar ya yanki ne ya ce ga wanda zai yi umar to amma shi umar sai ya sanya al'amarin ta shura fa'akharaja ibn al'arabi ya ce bayan ya sa ta shura fa'akharaja abdurrahman bin auf nafsahu min al'amri abdurrahman dan auf sai ya cire kansa a cikin waɗanda aka zaɓa aka sanya cikinsu duk wanda aka sashi halifa ya yi ya cire kansa hatta yanzura don ya samu dama yi nazari wa ya taharra ya kirdaji fi man ƙaddimu? wa ya kamata ya zama halifa wato an cire su an zaɓe su cikin waɗanda za a iya zaɓa halifofi to shi sai cire kanshi don ya samu nishaɗin duba cikin sauran da suka yi saura waye ya kamata ya zama halifa malam ya sanya lamba a ƙasa fi kitabi fada'ilis sahaba in ka diba littafin da yake yin bayani akan falalan sahabbai min sahihil bukhari a cikin sahihil bukhari kaf kitab kenan littafi na 62 babi na 8 mujallaji na 4 shafi na 204 zuwa 207 bai zo da kamfani ba hadisa amru bin maimun akwai hadisin amru dan maimun wanda ya zo da ai ahadu talamizi mu'azu wa ibn mas'ud shi amru dan maimun ɗaya ne daga cikin ɗaliban mu'azu wani mu'azu mu'azu bin jabal shugaban malamai na wannan al'umma da ibn mas'ud wa min shuyukh sha'abi, kuma shi malamin sha'bi ne wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa ma da wanda suke tsaran su wa qad ishtamala hadha alhadith wannan hadisin na amr ibn maimun ya tattaro ala khabari maktali amiril mu'minin umar akan labarin yanda aka kashe sarkin muminai Umar tuntuni ‘yan ta'adda suke ta'addanci na zudda jini wa kaifa ja'ala Umar al-khilafatu shura baina sitta da yanda sayyidina Umar ya sanya al'amarin halifanci shawara tsakanin mutane shida allazi tawaffa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa anhum radin waɗannan mutum shida ɗin dukkansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akan ya yadda da su si abin da suka ga dama yan aljanna ne su an gane ko manzan Allah sallam lokacin sa kan ce su na si abin da suka ga dama yan aljanna ne kamar yadda ya ce ma yan badar yan badar duk wanda ya halarci badar ya abin da ya ga dama dan aljanna ne shi to akwai irinsu to cikinsu ya cire guda shida wanda manzan Allah ya bar duniya ya yadda da su ya ce a zaɓi ɗaya ya zama halifa an gane ko bayan ya farfado daga suman hudawa na dafi na wuka domin wuka ne wasashe mai cike da dafi aka huda shi aka burma mai ciki hanjin cikin saye waje gaba ɗaya tun yana cikin sallan ya faɗi a sume bayan ya farfado ya ce hal a tammal na salatuhun ya tuno yana cikin sallah ne ya ce musulmi muminai sun cika sallansu aka ce eh sun cika sallansu ya ce alhamdulillah to bayan ya farfaɗe an zuba mai ruwa an zuba kunu sai ga kunu shatatatatata yana zuba an riga an ɓarke cikin hanjin cikin ya riga ya zube an yanka su Allah ya kare ka san wata mugo wukas sai ga kashi ma ba kyale shi take ba sai kashi ya kai nagartacce ba ka ganin mahauta wata irin wuka da suke yanka sa wani san ma sai ka ɗauka ba a riga an yanka shi ba wani san za ka ɗauka ba riga an yanka shi ba da ya kai ƙasa babban safa za ka ɗauka bai kai wuka ma ba ta taɓa shi ba a shi har an riga an yanka shi zai kawai yanka guda sun ciri to kai irin wannan wuka aka burma mutum to ya za a yi ai sai hakuri balantana an sa guba saboda haka ya yi bayanin wannan wa kaifa akhraja abdurrahman bin auf nafsuhu minha da yanda abdurrahman din ya cire kanshi sun ha ila taqdim usman abin da ya kai karki har gabatar da usman wa hadal shi wannan hadisin min asaihi ma thabata fi hadal mawdu wa awjadahu eh, eh, wa ajwadahu haka ne ko min asaihi ma sabata yana daga cikin mafi ingancin abin da ya tabbata fi hadal mawdu'i a wannan topic wanda ake tattauna yanda sayyidina Umar ya cika da kuma yanda ya sanya al'amarin halifanci ya zama shawara wa ajwadu kuma shine mafi nagartan hadisi a wannan babi sai malam ya sa Ka ga labari kawai ya bada in kana so ka ji wannan tantance wannan matsalan shawaran nan kaga sai ka koma babun kenan ko ya dai faɗi maka inda babin hadisan amru dan maimun ne ga malaman shi ga daliban shi ga kuma bayanan da ya a cikin babin me ya bai zo da komi ba sai ka koma cikin babin sai ka ga me ya ce waƙara ba da zalika bayan ka karanta wancan littafin ka dawo wannan littafin kaga yau da ka sai ka duba ka ma ka taba shekul islam ibn Taymiya, abin da islam ibn Taymiya ya rubuta an mawqifi umar fi ja'alihil al'amra shura a matsayin Umar matsayin da Umar ya ɗauka, lokacin da ya sanya al'amari shura fi kitabi minhaji sunna a littafin minhaji sunna mujalladi na uku shafi na 168 zuwa na 172 wa fihi isharatun daqiqun akwai nuni wanda aka yi shi na diddiki ila ma kana alaihi banu hashim irin rayuwar da banu hashim suka yi wa banu umayya da banu umayya min al-ittifaqi na daga haduwan kai wal mahabbati da soyayyen juna wa ta'awun da taimakekeniya ga juna fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abi da sayyidina abubakar wa umar da umar an gano wannan ko wa anna uthmana wa aliyan kana ahdihima aqrabu ila sahibihi min sa'iri min sa'iri al-arba'ati ilayhima kaga wannan larabci wa anna uthmana kuma sannan usmanu wa aliyan da sayyidina aliyu kana ahdihima aqrabu ila sahibihi ɗayan su yafi kusa da ɗayan galibi ba kana jin ana cewa Abubakar da Umar ba Abubakar da Umar Abubakar da Umar sun zo Abubakar da Umar sun tashi Abubakar da Umar sun zauna Abubakar da Umar sun yi kaza to irin wannan alaƙan kuma haka irin wannan alaƙan take tsakanin na usmanu da aliyu za ka ji wani lokaci da abu ya nisa al'amarin halifanci ta zaga cewa usmanu da aliyu usmanu da aliyu aliyu da usmanu usmanu da aliyu aliyu da usmanu su kuma sai suka zama haka shine yace wato wa anna usmana wa aliya kana ahdihima aqrabu ila sahibihi ɗayansu ya fi kusa da ɗayan min sa'iril arba'ati ilaihima fiye da sauran hudun in ka hada su da su wato su hudu ne duka suna da alaka da juna to amma biyu sun fi haduwa biyu su ma sun fi haduwa ai ana samun irin wannan rayuwa ko kaga gashi eh duk wani dai suna da alaka amma kuma wani fa sun fi haduwa da wani Allah ya taimake mu wallahu almuslimuna a cikin littafin minhaj kai wa naqala ibnu taymiya har wa yau ibnu taymiya ya ciro wani asari kaga ƙari na uku kenan a wannan matsala a cikin mujalladi na uku shafi na 233 zuwa shafi na 234 qaulu al-imam ahmad ya ciro zancen imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa yace lam yattafiqin nas mutane ba su taba ittifaki ba a labai a cin a wata mubaya'a Tun da dama mu baya a guda biyu aka yi mu bayan abubakar da umar to mutane ba su taɓa ittifaki akan wata mu baya a ba alabai ati usman irin mu baya da aka masa na usman wallahu almuslimuna musulmi suka sa shi halifa ba da tashawurihim thalathatu ayyamin bayan sun yi shawara kwana uku wahum wahum mu'talifuna muttafiquna mutahabuna mutawaduna ko mutawariduna mu'tasimuna bihablillahi jami'an sun zaɓe su ne wahum mu'talifuna wato suna haɗe mu'allafuna kenan ko muta'allifuna wato wato suna haɗe a dunkule mutafiquna suka yi ittifaki mutahabbuna suna son juna mutawaduna har wa yau suna bigen juna ko mutawariduna dukansu sun gangaro zuwa ga juna mu'tasimuna sun dunkule bi hablillahi jami'a, da igiyan Allah gabaki daya waqad waqad azharahumullahu haƙiƙa Allah ya bayyanar da wannan halifancin wa azhara bihim ma ba'atha bihi nabiyahu kuma da wannan dunkulewan Allah ya bayyana abin da ya aiko manzansa min alhadi na daga shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya wannan sarahum kuma Allah ya taimake su daga wannan dunkulewa alal kufari akan kafirai fa fataha bihim bilad sham aka bude garin sham wal iraq da garin iraq wa ba'd khurasan da sashen khurasan in ka ce khurasan ita ce rasha a yanzu rashin ma ta da dinda ai rashin yanzu kaga ba rashin da ba rashin da tana da yawa amma rashin yanzu fa wasu sun babballe haka ne ko su afghanistan sun balle su ina ne su ina ne gazunan dai da yawa gasunan sun babballe to in ka dunkule rashi kafin ta ita ake kima khurasan lokacin usmanu sai da aka shiga kankara larabawa suka yi yaƙi a kankara kadiba wanda ya taso a gari gairi zar'in saharan da sai kai tafiyan kilomita 200 ba ga bishiyar rayayye kwara ɗaya ba sai fako kai tunanin ma wai in kishi ya kama mutum a irin wannan rayuwar ma yaya zai yi in ba ka shiga wurin nan ba za gane kokarin da sabai suka yi ba wallahi kai tafiya daga nan zuwa Kano ba ga bishiya kwara ɗaya mai rai ba in ka ga bishiya sai dai ka ga ƙaya ce kai tunanin dai-dai ina za a iya samun rijiya a samu ruwa makwal ɗaya shi sa za ga wani suka taso a wannan eriyan ba su taso da ɗabi'an shan ruwa na kwalkwala ba sai dai na tsotsa in aka baka ruwa ka tashi shan ruwa kana da kishi ai kishi nake ji sai dai mutum ya ɗan kurɓa haka sai ya aji ba ruwan to kai ko in ka ci ko ka kamfato kofi ko kwanan sha ana sha ruwa biyu ake a sunna kana zan yi sunnan bari dai sai ka yi ɗik tukun sai ka numfasa eh, dama ce sunna ne sha biyu ko eh to bari ƙara Allah ya taimake mu wannan ruwan da ka sha in a sahara ne sai dai a baka wannan ruwan sati ne ruwan sati aka baka in ka shanye yau ka sai da zaka yi shi yasa sai ka zo mutum ya baka nama gasashe lafiyayye ga mai na shana amma ruwan sha ya ɗiba maka wani ɗan kofi za ka yi shan talatin a irin rayuwarka da ka taso a nan ya ɗuga maka kana sha yana kallo in yanka za ka sha da yawa ce kafa <laughs> ya za ya za a yawa zai ka ƙara ba kai kuma kana ga yanzu ka fara ai network kuma bai dawo ba har yanzu ba network daidai Allah ya taimake mu saboda haka da wannan haɗuwan sai aka samu wannan nasara mu koma cikin karatu qaddima Usman sai aka gabatar da Usmanu a halifanci fa kana iddan zanni bihi aiko sayyidina usmanu an same shi inda aka zace shi ka san wani lokaci kakan ce a ce ina ka bada wakili sai ka ce wane bismillah da Allah ka je ka wakilce ni a zuciyanka kana jin in Allah ya yarda za a yi za a wakilci wani in ka tura shi wakilci ka bani yana zuwa shirme wahalan da ya kamata ya dauka ta zai ta maka waya to ka zafa to ka zafa kaga baka dai huta ba kai kana tunanin in rigima ta farko ko ta yaya ne ya san yadda za a kawai warware zo maka da sakamako sai ya kara dawo maka da wata wahala da ya harawa yau to an samu na usman a inda ake zaton shi ma khalafa lahu ahadan bai saba wani alkawari ba wala nakasa kadan ba a kulla wani yarjejeniya ya warware shi ba ta hama makaruhan bai taɓa kutsa ma makaruhi abinda ba a so ba wala khalafa sunnatan bai taba saba mutu suna kwaya ɗaya ba shiwa shi usmanu shi ibn al-arabi ya kawo layi ɗaya ko layi daya ya gama nashi karatun amma mu ba wani shiga sharhi an mana bayanin abin da yake bayani ba sai karatun ya kirkuwa malam ya sa note footnote yace wa kaifa la yakunu usmanu inda husnu dhanni bihi to wai ta yaya ma ba za a samu usman inda ake zaton shi ba ta yaya wa qad shahida lahu bi taharatis sirah bayan an yi shaidan shi da tsarkin tarihi wa husnul khatima kuma an yi an yi shaidan shi da cewa zai kyakkyawan cikawa an ba da shaidan cewa zai yi rayuwa lafiyayya an ba da shaidan zai cika cikawa kyakkyawa waye ba da shaidan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha wanda baya magana da san rai in ka ga magana to wahayi ne ya ba da labarin cewa sayyidina usmanu zai nagartaccen rayuwa ya ba da labarin cewa sayyidina usmanu zai kyakkyawan cikawa to ko yaya ba za a same shi inda ake zaton shi ba in makaratun bai fita ba qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya yi bayani fi tarjamata usman a bayanin tarihin wane ne usmanu minal isaba a littafinsa da ake ce ma isaba ja'a min aujihin mutawatira hadisin ya zo ta fuskoki mutawatiri wane ma ya taba jin magana wane ma ya taba jin magana wane ya taba jin magana har abin ya shahara ya zama kaman al'ada menene hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bashara Uthmanu bil janna yayi ma Usmanu bushara da aljanna ya ce dan aljanna ne wa'addahu min ahli aljanna a wata riwayan kuma da ya lissafo yan aljanna ya ce wani na aljanna wana na aljanna wana na aljanna wa sai ya sa usmanu a ciki ba an samu biyu ba wa shahida lahu bi shahada sannan ya ba da shaidan cewa in ya tashi mutuwa zai mutuwan shahada ne kowane ɗaya daga cikin ukun nan in ya inganta ai ba a matsala ko to uku ne a fuskoki daban-daban duka suka inganta a wani wuri ya mushi bushara da aljanna shi kadai wani wuri ya zo fitar da list ɗin 'yan aljanna yana bayanin list ɗin 'yan aljanna ya sa shi a ciki sannan wani wurin kuma ya shaida ya ce wannan shahada zai yi yana shaidan shahidi ne magana ba ta ƙare ba Allah ya taimake mu wal hadithul ladhi yatawataru bidhalik ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da yazo mutawatiri wane yaji daga wane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yartabu fihi babu mai kokonto a wannan hadisi wala yaznahu ila gairi madlulihi babu wanda zai jingine ce a'a manzon Allah ba haka yake nufi ba illa alladhi yarda li nafsihi sai wannan wanda ya dawwa kansa bi an yattahima abwabal jahim ya kutsa kofofin wutan jahannama shi kadai zai faɗi irin waɗannan kalmomin wato malam na so ya ce ne duk asarin hadisin da ya zama mutawatir kowa ma ya sani ka san akwai labarin da yake ai wannan ma kowa ya sani to duk hadisin da ya zama mutawatiri kaga wani ya karkata akan cewa eh kowa ya sanin amma ba haka manzo Allah yake nufi ba ko kuma ya fassara shi ba haka ba ko kuma ya ce a hadisin ma ba shi babu mai irin wannan ɗabi'a sai wanda ya wa kanshi shiga wuta shi kadai zai irin wannan amma hadisi mutawatiri ai kaman qur'ani yake an gane wannan ko wa rawa tirmizi in wannan hadisin bai fita ba har wa yau imamu tirmizi ya fitar da asarin hadisi min tariq haris bin abdurrahman ta hanyar haris dan abdurrahman an talha daga talha wani talha ahadul asharatul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin wanda aka yi musu bushara da aljanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal talha yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin rafiq duk wani annabi yana da karauka in zai shiga aljanna wato yana da maraka in za a shiga aljanna akwai wanda za su raka shi kamar misali a ce wani shugaba ne zai tafiya za ga ce to a ɗauko convoy wanda za su raka shi tafiya to shigan an shigan aljannan annabawa da convoy suke tafiya wani convoy din shi mutum ɗaya wani mutum biyu wani mutum uku wani mutum hudu yace to kowane annabi yana da convoy wanda za su shiga aljanna tare za su raka shi wa rafiqi fil jannati usmanu amma wanda ni zai raka na aljanna shi kadai ne a cikin wannan al'umma shine usman to ka tsaya kana rigima da wannan ka ce ai ya taba laifi ai ma yayi kaza wato abin da man haushi mala to laifi laifin wani ma an ce kaza to ko mun nan ka za ka na kirga laifi na ne na ruwanka da laifi na za a tambaye ka ne laifin da ni ni na ruwana da laifin ka Iya kayan da mu zo karatu ne in karatu ne ina da laifi karatu ya ce ina yi laifi in sai zan yi in gyara in ka yi laifi karatu ya ce ka yi laifi ba ni na ce ba ka je ka gyara ba shikenan ba amma ni ina ka tsaya kana girga eh, wani mako, ku zo ku taru a taru wana kira kurakuran mutane kuma mutanen ma wai sahabbai to shi wani sahabi ya miƙe ce maka ba na kuri yanzu muna cikin waye ya miƙe ce ga nan ni ban taba sako ba a'a ina sakon shi in an zo laifi ka faɗa wani lokaci zaka karatu ya zo kan shi ya gama shan wuyan shi je gida ya gama numfarfayin shi ya ta yi ya ci gaba da harkar shi kuma ko baka ne ba mai karatun ma ba huta yi ba shi ma shi ma wuyan yake sha zai uku ne ya karatun ya sha wuya kuma ya je gida ya jinya to ka zo ka ce ah, kuna suna mugu karatu go <laughs> eh, ai ma sun bari sun ya taba kaza ya taba kaza tumi to yanzu manzo Allah ya ce ka rauka wanda zai raka ni aljanna ni a wannan umman mutum ɗaya na zaba shine usmanu to dala mai usmanu ya manci a ce duk waɗancan hadisan ba su sai wannan me ya kamanta mu je karatu malam na so ne ya ce to ya ma za a yi a ce usmanu ba za a same shi inda husnul zanni bihi ba inda ake da tashi ya ma za a yi ba za a same shi anan ba yana da irin waɗannan romo da waɗannan garabasa wa qala al-hafiz ibn abdul barri fi usman hafiz ibn abdul ya yi bayani wajen fassarar waye usman min kitabil isti'ab yace sabata annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal ya tambata daga manzon Allah manzon Allah ya ce sa'altu rabbi azza wa jal na roki mahalicci na Allah ya dukhulan nara ahadan kada ɗayan nan ya shiga wuta wani ɗaya ahadan sahara ilayya duk wanda ya surkuta da ni duk wanda ya auri 'yata na roki Allah kada Allah ya sa shi a wuta ausa hartu ilaihi ko wanda na auri yan shi kada Allah ya sa shi a wuta to Usmanu mai yamanci wa shahadatun ukhra min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li hadha al-insan al-afdal yatamanna mithluha Abubakar wa Umar sannan wa shahadatun ukhra min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai akwai wata shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li hadal insan ga wannan bawan Allah shi Usmanu al-Afdal mai daraja wannan shaida mai daraja ya tamanna mithlu Abubakar wa Umar Abubakar da Umar sai suka yi fatan ina ma da sun kara samun irin wannan duk da mukamin da suke da shi sai suka nemi kaji faqadar wal imam muslim imam muslim ya fitar da asarin hadisi fi kitabi fadail sahaba a littafin falalan sahabbai min sahihi ya ingantaccen sa littafi na 44 mujalladi na 26 a eh ha'un bugu abin nan mujalladi na bakwai shafi na ɗari da da nawa da sha shida zuwa shafi na ɗari da sha bakwai an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi uthman tace lalle manzon Allah sallam ya faɗi game da usman yace ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika ba zan ji kunyan wanda malaiku ke jin kunyan shi ba ai kun hadisi shararre ne Abubakar ya shigo te sa'a manzon Allah na ɗakin ta ya shigo ya faɗi bukatun shi ya tafi don ba sun haɗu bane su ukun kowa ya zo ne da harkar shi ya faɗi abin da ya kawo shi ya tafi abin shi bayan ya tafi da jimawa sai aka sake jin sallama aka ce a Umar ne ya shigo shi ma ya faɗi saƙon shi ya tafi da aka sake sanar maka ce usmanu ne sai yaya in kana karanta sharhin hadisin hatta ɗakin sai da ta yi manzala ce ta gyara yanayin shi kwano kaza mai da shi can ke koma da kaza can wannan ɗauke shi koma da shi can wannan shi faɗin dawo da shi ta nan wannan kaza dawo wannan riga kai ba ni wancan mayafin ne unguwa wannan sai da bai ya ya zauna ashe duk tana kallo sai da ya tafi ta ce babana ya shigo fa yadda kake harkanka komi baka yi ba muna fira ne maka ce samu ni nan tsuguna umar ya shigo ka ce tsuguna amma usmanu duk sai da kasa aka yi kai kayan ɗaki sannan ka ce ya shigo kuma ka gyara zama ka gyara shimfiɗa ka gyara mayafi ka canza ma mayafi ka gyara ya ce a ah, ya ba zan ji kunyan wanda mala'iku suke jin kunyan shi ba banda wannan kin san usmanu inda ba dan an gyara ɗakin nan ba ma in ya zo ya ganna a yanayin da umar ya ganna da usmanu ya zo ba zai iya magana ba sai ce na zo gaishe ku ne sai ce na zo gaishe ku ne kawai sai ta amma ya zo ya ganna ba na cikin kaman wata damuwa ina ma cikin harka ne ina raha to duk matsalan shi sai ya gaya min amma ya zo ganna a tsugune kaman kaman kin tare ni kina min shari'a to ai ba zai ce komai ba zai dauka makila ko muna wani sirri ne da ke ko muna dan tattauna wani abu ne ko akwai wata damuwa ba zai faɗi komi ba tafiye shi zai amma umar koya ya gani zai faɗa abin da ya kawo shi abubakar ma zai faɗa abubakar ma zai shi amma umar zai wani shi ne shi ko a tsaye kake to abu nan manzala zai zo ya tsaya gaban shi ya ce ba za a yi ba ka za a koma da shi kaza ko mu karanta ba zai munahuki sallah ya ce ba za a yi ba ya zo tsaya gaban manzala ya zaka munafuki ne wannan ba an san munahuki ne kuma Allah ya ce in za ka roƙa musu gifari so saba'in ma Allah ba zai yafe musu ba ya ce to an na ƙara saba'in da ɗaya fa aikila Allah ya yafe mashi ai na so in mai sallah ne ko in ƙara tunda an ce ne gifari ko so saba'in ba za a yafe mashi to in yi saba'in da ɗaya ƙila a yafe mashi sai da fama Allah ya sa hannun shi ya ture shi sannan ya sallah to Usmanu in zo in dai ba ya ga manzo Allah na cikin walwala bane in bai ga manzo Allah a haka ba to ba zai ta komai ba zai ce ba zai zauna ne kawai ya ce na zo gaishe ku ne tufafin shi Allah ya muke mu to wannan bai ishe shi ba manzo Allah ya bada shaida mala'iku na jin kunyan sa wa fi sahih al-bukhari har waya cikin sahih al-bukhari littafi na nawa 60 nawa ne 62 ko babi na na bakwai mujalladi na hudu shafi na 200 da da uku an nafi'in daga nafi'u an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar bin khattab dan khattab kala ya ce kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi abi bakrin ahadan ba ma hada kowar sai na bakar in an ce abubakar sai mu sha fataha thumma umar sannan ba mu hada kowa da umar thumma usman sannan ba mu hada kowa da usman a hadisin nafi'u daga abdullahi dan umar yace abdullahi dan umar ya ga musu wannan thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum sai mu bar sauran sahabban ba ma cewa wani ya fi wani amma waɗannan a'a ba muna gaba su da tsara a hadisin Umar Abdullahi dan Umar kenan wanda Nafi'u ya zo da shi wakila lil muhallab bin abi sufra an ce ma muhallab dan abi sufra lima qila li usman dhunnurain me yasa ake ce ma usman dhunnurain qala sai ce li annahu lam yu'lam yace ai ba sani ba ba karanta ba ba gani ba anna ahadan arsa sitran a ce ga wani mutum ya saki labule alabnatai nabiyin akan ƴaƴan annabi guda ɗaya gairuhu face Usman dan Affan wato a ce ga wani mutum ya auri ƴaƴan annabi ya auri ƴaƴan annabi wani irin annabi ne ma ko a cikin annabawan bani Isra'il ne ko cikin annabawan waye ko cikin annabawan waye a ce ga wani annabi manzo wani ya auri ƴaƴan shi biyu kai ko a ce ya auri ‘yar wannan annabi ma ya auri ‘yar wancan annabin ‘ya'yan annabi ‘ya'ya biyu mata tsotson annabi ya saki labule kinaya akan aure ya aure su ya jima'i da su ba sai shi shi sa kishin shi zunnurain ma'abocin haske guda biyu muhallab ko sai ina ne ina ne karatun ne Wa Allah yau warawa haisama haisama ne ko fi fada'ilis sahaba haitha mana da asari a cikin fada'ilis sahaba anin nizal bunu sabura al'amiri daga nizal bunu saburatul uh, al'amiri ahadul ladhina akhadhu an abi bakrin wa usman wa ali ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a gaban sayyidina abubakar da usmanu da aliyu wa huwa min shuyukhi shabi wa dhihak yana daga cikin malaman imamu sha'abi da imamu Dihag wa tabaqatihima da tsaransu kala yace qulna li ali muka ce mu sayyidina ali haddisna an usman ba mu labarin wane ne usmanu fa qala zalika mur'un yud'a fil mala'il a'la dhannuraini sai na Aliyu ya ce, ai wannan wani bawan Allah ne wanda a mala'il a'la a cikin mala'iku ana ce mushi mai haske guda biyu an gane shaidan da sai na aliyu ya bada kenan wa qala ibnu mas'ud abdullahi mas'ud yace hina buyu a usmanu bil khilafa lokacin da aka yi ma usmanu mubaya da halifanci yace baya ana khairuna walam na alam mun yi mubaya ga fiyayyan mu walam na alam ba mu ji wani wani kaikayi a zuciyarmu ba alam walam na al ne kenan shine walam na alam wa wasafahu ali bin abi talib ba da inqida'i ajalihi sannan sayyidina usmanu ya bada labari bayan eh, sayyidina ali ya bada labari bayan usmanu lokacin Allah ya riga ya mushi rasuwa fa qala sai ce kana usmanu awsalana lirahimi a cikin sahabbai dai ba a samu wani mutum mai sada zumunci kamar sayyidina usmanu ba wa kana min alladhina amanu ya kasance cikin wanda suka yi imani sun mattaqaw wa ahsanu suka bi suka taka tsantsan suka samu takawa suka yi ibada matsayin ihsani me ihsani an ta abu da Allah ka annaka tarahu wallahu yuhibbul muhsinin Allah na san masu yin bauta kamar suna gani shi warawa salim salim ya fitar da asarin hadisi an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar bin khattab dan haddab an abahu qala yace babansa yace wato abdullahi ke ne ke cewa laqad atabu ala Uthman ashiya sun rinka zargin Usmanu akan wasu abubuwa kun san shi Umar Abdullahi dan Umar ya dade bayan rasuwan manzon Allah sai dai shekara 40 kaga kowane shekarun kada ya isa aiki wata riwaya ta ce bayan rasuwan manzon Allah sai da ya shekara sai da shekara 60 kowane riwaya ne da wata ce a ya shekara 50 da kaza ya da wuce shekara arba'in duk halifofin nan ya gansu yake cewa sun rinka zargin usmanu lokacin da yake da rai lo fa'alaha umar ma atabu alaihi inda umar ya irin wannan ba mai cewa kala ka san haka rayuwa take wani in yi abu sai a shiru wani in yi abu hayaya hayaya kacaca kacaca rakaca rakaca wani ku ni yi sai a shiru ya ce sun rinka zargin usmanu wai ya yi kaza ya yi kaza ya ce wallahi da babana ne inda umar ne wannan ba mai cewa wani shiru za su yi umar kuma da ke yawo da ɗan sandan shi wani lokaci ma shi ne alƙalin nan take zan ke hukunci ya kwala mutum Allah ya taimake mu wa abdullahi bin umar kana shahida iyan abdullahi dan umar ya halarta ya gani da idansa li khilafatu usman min awwaliha ila akhiriha halifancin usman daga farko har karki wa kana ashaddu an-nas fil filtizami as-sunnah muhammadiyya yana daga cikin mafi tsananin mutane riko da sunna ya fi kowa riko da sunna kan kan kam wani abun ma shi ko da an ce ba sunna bane sai ya yi shi kun ga akwai lokacin da aka je yakin haji na na shi aka cewa tsaya kwana nan manzo Allah ya kwanta ce a'a ina cikin karauka manzo Allah ya ce na gaji a kwana anan saboda haka ni ba zan kwana anan ba nan manzo Allah ya kwana ne kawai to um, Umar Abdullahi da Umar ba kai ke ba sai ya yi yo ko sani yayi manzo Allah ya dan je nan wurin da gudu ya dawo ko kila ya dauko na abu ne ya dawo shi ma sai ya je da gudu bai bai dauko komai bai je dawo saboda riko da me da sunna wa ma zalika fa innahu yashhadu li usman yana shaida ga usman bi anna kullama atabu bihi duk zargin da aka yi masa alaihi kana yahtamilu an yakuna min umar zai yi umar yayi aikata wannan wa huwa abuhu babansa ne walau kana zalika min umar inda ta bangaren baban shi ne lama ataba ahadun bihi da babu wanda zai zarge shi an gane wannan ko wa qala mubarak a ai karatun bai fita ba wa kala mubarak abdullahi ibn mubarak ibn fudala yace sulamiti dai ne ko bi ne maula zaid ibn al-khattab bawa ne na zaid ibn khattab sami'tu usmana yakhutubu wa huwa yaqul naji wata ran Usman yana hudba yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane matan qimuna alayya wai wa zargi me kuke manne sai inji ana ta magana a ce usman yayi kaza Usman wai wani zargi kuke manne wa ma min yawmin babu wani yini fa illa wa antum tasimuna fihi khaira sai face ana tarban alheri a cikin ku amma na ana ta surutu ana ta yanyan ana ta magana me ake cewa ne wannan karatun shine Hassan al-Basri fasara qala al-Hasan al-Basri shahidtu munadi usman yunadi najin me shelan Usman yana shela yana cewa ya ayuhan nas ya ku mutane uqudu ala utiyatikum ku je kudi zo kowa ya karbi nashi kowa inda list ɗin sunan shi yake inda yake karɓan kuɗi kuɗi ya zo a je a karɓa shi hassan albasari ya ce wannan na halarta na gani ne da ido na. fayagdu mutane su yi sammako wa ya hudu na hawa fiyatan kowa kuɗin shi za a ba shi kuɗi ne da zai ishe shi dama in wata ya ƙare in za a karɓi albashi to za a karɓi albashi za ka yi albashin da zai ishe ka ne ba wai ba wai za a ce wai kawai albashin ka naira dubu biyar ko dubu goma ko ashirin ko dubu ɗari ba albashin da zai ishe ka wannan watan to naira dubu ɗari uku ne kana da hidindimu ko kuma wannan shekaran kana da aurar da ya kana zaton kaza da kaza da kaza miliyan biyar kake bukata sai a baka an gane ko wafiyan ya ayyuhan nasu ukudu ala arzaqikum a a shagargari sai ji kuma me me me shela na cewa ya ku mutane yau kuma an kawo abinci a ji a karɓi buhun suga buhun masara buhun shinkafa buhun kaza an kawo abinci jiya kuɗi aka bada yau kuma ana rabon abinci ne a gwamnatin usman ya ce na halarci wannan na ga wannan da idona fa ya gudu wa ya kudu na hawa fiyatan sai su je su karɓo kayan abinci an karɓi kuɗi kuma an karɓi abinci yau hatta wallahi hasan al muke bake wannan rantsuwan yace wallahi naji samituhu sami'atuhu udhnaya kunne na sun ji ana cewa ugudu ala kiswatikum wata ranar ana cewa ku je ku karbi yadi an kawo kaya lokacin usman bayan an baka albashi an baka abinci kuma ana ma dinki a zo a karbi ka an shigo da yadi ka kamfanoni sun iso da yadi karauka sun zo da yadi kowa ya je ya karbi na 'ya'yan shi da na matan shi da nashi don ya samu ɗinkin da zai samu irin kasawa kaga mutane in suka samu hutu suna samun kwanci hankali to duran ma za su Allah ya sauke fa ya khudhuna holal hulal yace da suka je na ɗauka kowane yadi suke karɓa sai suna zaɓen holal sai mai tsada wanda yake na kwalliya ne kamar yanzu misali an ce an kawo yadi an kawo shadda ba za su je su karɓo wanke kuɗinka ba sai sun karɓo yadi mai kyau shadda ba ko mai kyau ba gizina to to gizina irin su kake sa ko to sai za a je a karɓo yadi mai tsada an gane wannan ko fa ya khuduna al-hulala wa gudu ala samani wal asal yace kai wallahi naji wata rana cewa a zo a karɓi mai a zo a karɓi zuma ga zaƙi ga maiƙo haka ne ko ba maiƙo ne da zaƙi ba zaƙi da maiƙo ba ana sai da maganin shi ba <laughs> maganin zaƙi da maiƙo ya ce na ji ana cewa an kawo mai man girki gayi nan an zo da shi daga ƙasa kaza an wo da raƙuma sun shigo wata rana ji ana cewa an shigo da zuma a je a karɓi zuma a je a karɓa mutane in suka ba su daɗi suka ji daɗi suka ji daɗi kai za su fara drammawa shi sa Umar ibn ya ce na fahimta lokacin da mutane ka kyautata musu abokin gabansa na farko to kai to in kuma Allah ya tashi dramma butulu to wallahi in yi ta in ka butulce ma Allah ya dramma to wallahi sai yadda ta yi innakum laka ahla qaryatin kanat amilatan mutma'inna ko yati harizqu haragadan min kulli makani fa kafara bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un in aka yi ni'ima ta same ka kai kai butulci to ya wahala zaka sha da Usmanu yana da kuɗi yana da jali kamfanonin shi da komi ya saki kuɗi kuma lokacin ga musulunci ya watsu aka shigo da kuɗi aka ci da mutane sai kuma suka koma suna suna neman ai ma ba ba mu kaza ba kin baya da ake yakin libya ba ana fira da wani ya ce wai wata shida ne ba a mai fenti ba ko hmm. mutane sun kasa mun manta wannan aka biyu da cewa biyu shi me saka shiga yaki yace ya za a yi na rubuta a za a yi fentin gidana ya wata shida har yanzu ba zo an fenti ba to a yanzu gane na kwana a bulo ba ma gidan ba lokacin ne yaƙi yaƙi a wasu yan yalubi an kawo su kano ba wani ya ji yunwa ce dala ina ake shan tin gwamnati aka ce za ka sani za ka koma inda ka fito tin gwamnati ko eh, za ka gane inda kake nan faskare za ka yi in kai faskare kuma ka zai ka sai amincin da kudin kai ce gaba ɗaya ba tin gwamnati aka ce baki ya ce inna lillahi wa inna aka ce da saura ai sai ka karanta qur'ani ma yi sauka Allah ya ce mu ke mu can fa ana ba da tin gwamnati akwai wuraren da tashoshi ne na cin gwamnati ne nan banda ana ba da madara buhunan madara in dai gari ne ba sa ɗaya rabon madara gwangwani in dai madara gari ne za a baka za ka rubuta buhu ka za ya ishe ka a wata iyaka an ka zubar ne shikenan ko kai baki ya kare ba za a kara maka ba ana ba da man girki duk wani ai akwai wanda suka suka karatu a Libya a nan garin suna ba da labari lokacin da aka fara fada suna kuka su sun ga abin da ake a can sun dawo Najeriya sun zo ba a san ma sun dawo karatun ba sai an dawo oh, ka dawo karatu ko eh to ai shikenan akwai yankan da ka zo mu wuce gona Allah ya taimake mu amin yace naji wallahi ha ana raban mai ana raban zuma inji Hassan al-Basri bai ke wannan magana Hassan al-Basri fa shi babban dalibin na aliyu. Allah ya taimake mu sai ina Hassan. حسن ga yau qala al Hassan. arzakun darra ya ce kai arziki ne ta ko'ina wa khairun kathir alheri ta ko'ina wa zatun bayyinun hasanun zatin mutane duk wanda ka diba sai ka zati ne bayyananne mai kyau kowa ka gani jikin shi kai kasan da mai ya sha madara ya ci abinci ba buzaje kai an dawa maka shinkafa kana ci tana makale maka a wuya shinkafa da mai kasan shinkafan da mai ga mai na a plate yayi saura ba kai gidanka yanzu an sa miya na duk wanda shin miya wallahi ba zan kwara miki ai din yunwa ne in yi shi to ba a sha miya me za a sha miya ai shine ke da ba shine abincin ba in ba Najeriya ba ma ina ne ake sai da tuwo ba waya ce waya ana sai da tuwo ai kasashen duniya in ka je miya ake sayarwa ba tuwo ba tuwo ka je ka ne ka gida ma miya ne ake sayarwa saboda ita ce jarin ita ke ƙara jini ta ƙara magunguna a cikin ta yake ah, a yake gidanka an yi miya saboda yunwa ana cewa ko da shanye miya ba za a ƙara mai ba min ku a ƙaro fa ne a miyan da yawa Allah ba mu yalwa talauci ne kawai ya ishe mu Allah ba mu yanda za mu yi kula ana so da miya a tumat ana so manja a leda ba dole a ce wanda ya shanye miya za a daka shi ba Allah ya sauke ya ce wa zatun bayyinun hasan zati ne bayyananne duk wanda ka gaishe za iske shi fiyas ga sutura ana ɗinki fa banda albashi Allah ya ke mu ma alal ardi mu'minin ya kafa mu'minan a wannan lokaci na taso na iske mumini bai tsoron mumini Allah ya wadduhu waye zama baya kai zama mumini dan wace baya son shi wayan surhu ko waye ba zai taimake shi ba waya alifu ko ba zai saba da shi ba <coughs> mu ko yanzu muna zamani mumini na tsoron mumini sai ka je ka ga masallaci a rubuta ahli sunna wal jamaa amma masallacin kowa na tsoron kowa takalminin ba za a aje a masallacin ba kowa na tsoro masallacin ahlus sunna fa wani masallaci makajin ce ai mu sunna kawai sak sak a sam kuma nan ba abinda ba har makabartan su ana satan keke da mashin masallacin su ba abinda ba ai mumini ya khafu mu'minan ba za ka aje wayoyinka da kayan kanka ba ba ka ai mu'mine ne a masallacin ba ka tsoro masallacin ahlus sunna kana tsoron ka aje waya kana tsoron ka aje masallacin ahlus sunna muminin ya khafu mu'mina Allah ya sauke falau sabar ansar hasan basani ce da mutanen madina sun yi hakuri alal athara akan fifita juna akan kai lawasai ahun ma kanu fihi min ata da abin da abinda ake badawa na arziki da kyauta da ya wadata da su walakin na walakinnahum ya suburu sai dai ba su yi haƙuri ba wasallu sayfa sai gashi sun zara takobi ma a man sallah tare da wanda ya zari fasara anil kufari mugmadan sai ga takobi an rufe ba kai makafirai hari ba wa alal na maslulan amma aka musulmi an zare shi wato yana bayanin sai gashi an hada kai da wasu daga cikin mutanen Madina wai an kai ma Usman hari an kashe shi ba wanda na ga shugabanci shi ni na ga wannan na ga abin da ake yi a shugabanci shi amma aka abin da akan ce da yan gari akan ci me an tsintsinci wasu yan gari an ji an kai ma Usman hari an kashe shi an kama zargin shi ai ma baya kaza ai ma ba a kaza ai ma ba a kaza ai ma ba a kaza Allah ya sauke rawa zalika anhu al-hafiz ibn abdul bar ibn abdul bar ya fitar da wannan asari ina yanda abin ya kasance wa qala ibn sinir eh, ibn sirin sinul hasan al-basri sirin shi ma kini ne tsaran hasan al-basri ne tare suka yi rayuwa wa zamiluhu kuma abokin shi ne wa huwa aidan kana mu'asir li usman shi ma ya halarci rayuwar Usman. yace kasrul malu fi zaman usman kudi fa ya samu lokacin Usman, an raba kudi hatta bi atil jariyatu bi wazniha an rinka sai da baiwa ma da da nauyin kelinta ka san akwai garuruwa ko layya ne ya kama ba a sai da rago kawai a ce waɗannan ragunan daga nan zuwa nan ka kama kungurun taba ka ji ka taba wannan dubu hamsin hamsin suke wannan dubu ɗari ɗari suke garuruwa akwai garuruwa da yawa da ba su haka in za ka sai ragon layya ko ragon suna ko kowane rago duk inda ka je 'yan awaki wurin sai da dabba to da sikeli ragon ake tura shi a jawo shi a haushi kan skeli a kwance igiyan sai a danna skeli sai ya daga shi sai a saki skeli za a ce maka kowane mita naira dubu biyar biyar mita goma dubu ashirin ai kowane kilo goma dubu biyar kilo goma dubu biyar kilo ashirin dubu nau kenan dubu goma kilo kaza kilo nawa ya nuna nauyin shi kilo kaza to haka za ka biya haka suke auna ba ruwansu da kawai ka zo ka kalle a ce mai ka hango inawa ba karya ba ka ce kai kato ne sai ka je in she yunwa ce sai ka je gida ka ka gara go yana kallon ka kana kallon shi <laughs> Allah ya kare mu to ba sa to an rinka sai da kuyanga da awanta wannan fasarar tsakani da Allah ko ni na duba wannan karatu na rasa da zan gane shi domin a ce nauyin mutum shine kudin shi kudin na da yawa malam an gane ko yawwa wa farsun bi mi'ati alfin naga an sai da doki mafi tsada akan bi mi'ati alfi dirhamin dirhami dubu ɗari yanzu ma akwai dawakai masu tsada za ga an ce akwai dokin argentina akwai dokin kaza ko akwai dawakai masu tsada amma ka lura dirhami dubu ɗari shine nisabin zakka nisabin zakka ɗari biyar kenan ba. nisabin zakka ana maganin miliyan ɗaya ne da wani abu to ko ka watsar da wani abin ka ce miliyan ɗaya ne miliyan ɗaya so ɗari biyar na ga an sai da doki ko ɗan jamani ne yanzu ba zai kai kudin kuɗin ba ɗan jamani ba ɗan ja ina ma a ja shi a kai shi nan sai ga doki ƙusashi a ce ha wane ya siya kai hakim akwai kuɗi dubu ɗari hudu dubu ɗari da kai da shi Allah dai taimaka wa nakhlatin bi alf dirhamin na ga gartattun itacin dabino ila dabino ajwa ne ana saida shi da dirhami dubu ɗaya ka gani sabin zakka biyar wasu ila abdullahi bin umar an tamla abdullahi dan umar bin khattab an aliyu wa usman a lokacin shi aka ce wai mai bambancin aliyu da usman fa qala eh? lisa'il sai ce ma wanda ya tambayan qabbahaka Allah tur da kai tasalani ar-rajulaini kana tambaya na mutum biyu kilahuma khairun mini duka sun fini? turidu an aghdha an ahadihima kana so in ce wane ya kasa ne wa arfa min al-akhir in ce wane ya sama to nan ne wurin kwana wannan tambayan ko yana da muhimmanci ka kiyasin shi a duk al'amura mutanen alheri ka ji wani ya ce maka to da Allah ya kake ganin malam wani da malam wani sai ka ce kai ko Allah ya shirye ka da malam wani da malam wani duk sun fi ni kana so in ce malam wani mutum kirki ne wani mutum malam wani mutum banza koko ya kake so in ce saboda haka Abdullahi dan Umar ya dira masu Abdullahi dan Umar ya samu matsaloli da yawa saboda yayi shekaru yayi rayuwa yayi shekaru masu yawa an ta kawo mushi wasu hayaniya yana tunkaran su to an kawo mushi matsalan sayyidina Aliyu da sayyidina Usman ayi hakuri wato wannan gaban karatun a dunkule yake wuri daya a wasif shi yake da dan matsalan wani lokaci ina ga zamu rika karanta shi ne a farko ko da zamu zamu rasa saura saboda in ya zama an sa footnote to footnote din a dunkule yake sai an hada shi ai kuma a gafarta mani da minti 14 da muka kara wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk liman bai da wadatar lafiya kuma salati da dama Allah ya ba su lafiya amin assalamu alaikum